Allah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن أغلى ما يملك المرء المسلم دينه إن أغلى ما يملك المرء المسلم دينه فإنه سبيل شرفه وعزته وكرامته وسبيل فلاحه وسعادته في هذه الحياة وهو سبيله إلى الجنة فإنه لا يدخل الجنة إلا من مات وهو متمسك بهذا الدين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده واختاره لهم واصطفاهم لهم فالله سبحانه وتعالى اصطفى لهذه الأمة بل اصطفى للبشرية كلها الإسلام فالأنبياء كلهم إنما دانوا لله سبحانه وتعالى بالإسلام وإن اختلفت شرائعهم لكن دينهم هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد لمرضاته ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام فالإسلام هو دين الحق وهو الذي ارتضى سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن تدين به فالمسلم هو من استمسك بهذا الدين وثبت عليه في حياته إلى مماته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالمسلم الذي تمسك بدينه وثبت عليه وواظب عليه في حياته حتى مماته هو الذي يحظى برضوان الله سبحانه وتعالى وهو الذي يفوز فوزا عظيما يوم القيامة فأغلى شيء في حياة الإنسان المسلم هو هذا الدين فلذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في جامع الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان أكثر دعائه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فإن أعظم البلاء إن أعظم البلاء ما يصاب به المرء في دينه فكل بلية في نفس المرء أو في ماله أو في أهله هينة بإزاء بليته في دينه فإذا ابتلى الله الإنسان في ماله أو أهله أو في نفسه فصبر واحتسب عند الله سبحانه وتعالى كان ذلك ثوابا له وأجرا له عند الله أما من ابتلي في دينه فهذا بلاء وثلمة لا تندمل أبدا فلذلك كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا فأي مصاب للإنسان جلل إلا في دينه كل المصيبات إن جلت وإن عظمت إلا مصيبات في دين الفتى جلل فكل مصيبة يسيرة في ذل ما يصاب المرء به في دينه فلذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة, حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر فسأل عن الفتن فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن فقال بعضهم فتنة المرء في ماله فقال بعضهم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر يذكر ذلك فقال عمر لعلك سمعته يذكر فتنة المال في ماله وأهله فإن ذلك يكفره الصلاة والصيام والصدقة فقال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحسير عوضا أودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب وقيها صار القلب بيضاء حتى صار على قلبين قلب مثل الصفا لا تصيبه الفتنة ما دامت السماوات والأرض لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فذكر في هذا الحديث أن الفتن التي يصاب بها القلب هي الفتن الجلل هي الفتن العظيمة التي لا تنفع معها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام فلذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر, أهل يأمر أمته أن يسارعوا إلى أفعال الخير وأن يسارعوا إلى الأعمال الصالحات والباقيات الصالحات قبل أن تلم بهم هذه الفتن التي تترك القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا فثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا فالمصيبة في الدين هي أعظم المصيبات على الإطلاق فعلى المرء أن يسعى لخلاص دينه ولا سيما في مثل هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن وادلهمت قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسارع في فعل الخير ويأمر أهله بالمسارعة, إلي بالمسارعة إليها حتى لا يأتي وقت كهذا الذي يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل فالدين هو كل شيء فلذلك ثبت عن شريح القاضي رضي رحمه الله أنه قال ما أصاب بالمصيبة حتى أحمد الله عليها أربع مرات أحمد الله أنها لم تكن أعظم مما هي وأحمد الله أنه وفقني للصبر عليها وأحمد الله أنه وفقني للاسترجاء لما, فيه من لما أرجو فيه من الثواب وأحمد الله أنها لم تكن في ديني فيا عباد الله اعلموا أن هذه الحياة لم تكن إلا مزرعة للآخرة وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته فاستمسكوا طاعات الله سبحانه وتعالى تفوزوا ولا ويهون عليكم كل شيء بإزاء دينكم فهذا خبيب لما وقع في أسر الكفار كفار قريش وقدموه للقتل كان يقول وهو على منصة القتل ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على الأوصال الشلو الممزعي فهو لا يرى ما هو فيه من التعذيب والتنكيل وما يتعرض له من القتل بإزاء ما سلم من دينه شيئا فلذلك ثبت أن الإمام البخاري صاحب الصحيح لما أخرج من بلده نيسابور قال له قائل كيف ترى هذا اليوم بإزاء اليوم الذي دخلت فيه نيسابور ونثر عليك ونثر, ونثر في عليك فيه ما نثر فقال البخاري رحمه الله لا أبالي إذا سلم ديني لا أبالي إذا سلم ديني وليعتبر الإنسان المسلم بالكفار الذين على دين الباطل كيف يموتون على دينهم كيف يبذلون كل الغالي والنفيس من أجل دينهم كيف يقاتلون المسلمين على دينهم حتى يعيدوهم إلى الباطل كيف ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ما أن نهاية ذلك هي الخسران المبين لكن مع ذلك يظلون يفعلون ويفعلون ويبذلون ويبذلون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فإذا كان هذا حال الكافر الذي لا يرجو لقاء الله ولا يطمع في رضوان الله كيف يبذل ما عنده من الوقت والجهد والمال لكي يدافع عن دينه الباطل ويرد دين الحق فكيف أنت أيها المسلم الذي تتمسك بالأروة الوثقى والتي أنت على دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت صاحب كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنت الذي وعدك الله بنصره إن أنت ثبت على دينه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أنت الذي معك كل هذه الوعود الربانية والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد فكيف تتخلف عن نصرة دينك والتمسك به لا شك أن المسلمين اليوم يعيشون فتنا من كل جانب يقاتلون من الداخل ومن الخارج وقد تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها لكنكم اعلموا أن لكم الوعد من ربكم أنه سيكون معكم لكن إذا أنتم ثبتتم ووطنتم أنفسكم على هذا الدين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وثبت في جامع الترمذي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه وفي رواية القابض على دينه كالقابض على الجمر فنحن نعيش هذه الأيام أيام غربة الإسلام فقد أصبح كل ما هو منتم إلى هذا الدين غريبا ليس بين أعدائه بل بين أبنائه المسلمون هم الذين استغربوا هذا الدين قبل أن يستغربه أعداؤه وهذا ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر به وهو جزء من نبوته وهذا جزء من دلائل نبوته إن الإسلام بدأ غريب بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فاستمسكوا يا عباد الله بدينكم واعلموا أن عزكم في هذا الدين وأن سعادتكم في التمسك بهذا الدين فإذا ابتغيتم العزة في غير هذا الدين فسيذلكم الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد وعد بظهور هذا الدين على الأديان كلها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذا الدين لا يبلغن ما بلغ الليل والنهار وليدخلنه الله سبحانه وتعالى بيت مدر وبيت وبر فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم قال ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت وبر بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله إلا أدخل فيه الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر فقال تميم الداري الذي هو راوي هذا الحديث عن رسول الله قال وأنا رأيت ذلك في أهلي فمن أسلم منهم فقد أصابه الشرف والكرامة والعز ومن كفر منهم فقد أصابه الذل والصغار والخزي فاستمسكوا يا عباد الله بهذا الدين واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يصلح لكم دينكم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عاصمة أمري فالله الذي هو عصمة أمري فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل الله إصلاح الدين وإصلاح الدين, وإصلاح الدين أن يوفقك بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق منهج سلف الصالح وأن تقوم, أن تقوم عباداتك كلها على ركنين عظيمين وهما الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da لكلالي سنتبتك الله Sira da aminci sun tabbata ga annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama ‘yan uwa musulmi mafi tsadar abin da mutum ya mallaka musulmi ya mallaka a wannan rayuwa shine addininsa wanda shine a cikinsa ɗaukakarsa da mutuncinsa da karamarsa da arzikinsa na duniya da lahira yake ciki babu wani abin da mutum zai yi tutiya da shi sama da addininsa Allah subhanahu wataala ya zabar wa dukkan annabawa musulunci shine matsayin addinin su ya zabar ma da wannan al'umma shi addinin musulunci shine addinin su ya kuma cika musu duk wata ni'ima ta rayuwar duniya da lahira a cikin wannan addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan babu wani addini dan adam zai rike babu wata hanya dan adam zai kama ko ya bi ya samu sakamako mai kyau a rayuwarsa ta duniya ko ta lahira sai musulunci Allah ce inna dina inda Allahil islam musulunci shine kawai addini a wajen Allah baya ga shi babu wani addini da Allah ya yarda da shi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min Allah ce duk wanda ya nemi wani addini ya bautawa Allah da shi ba musulunci ba to Allah ba zai karba daga gare shi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan a lahira yana cikin asararru da haka musulmi ya rike wannan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya masa ta addininsa ya fifita ta akan komai ya rayu ya jajirce akan ta ya ga Allah ya karɓi ransa akan wani addini Allah ce ya yi wahala zina aminu taƙullaha haƙƙa tuƙatihi wala ta na illa wa'antu musulmi ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa yadda ya cancanta kada ku kuskura ku mutu ba ku musulmi annabi ibrahim alaihi annabi yaqub annabi ibrahim alaihi salam yana ga ƴaƴansa inna allaha tsafa lakum hadha inna allaha tsafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya zaba muku wannan addini kar ku yarda ku mutu ba kuna musulmi ba haraka musulunci shine addini na gaskiya kuma shine addinin da Allah ya ma wannan al'umma zabi haka babu wata musiba da za ta samu mutum da take da girma take da tsanani kamar musiba da ta shafi addininsa duk wata musiba da ta shafe shi ta rashin lafiya ko wani dan uwansa ko cikin dukiyarsa to idan aka kwatanta shi da kwatanta ta da musibar da ta shafi addininsa to kai karama ce domin duk wata musiba da ta same shi ba ta addininsa ba to tana da sauki domin in yayi hakuri ya maida da al'amarinsa ga Allah ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi lada ubangiji zai dauka darajarsa da ita amma idan wata musiba ta shafi addininsa to ya gama halaka ba zai kuma tashi ba shi kaga bawa ya kasance ya fi haba-haba da ƙoƙarin kiyaye addininsa sama da komai zai iya haƙuri da kowane irin abu a rayuwarsa amma banda addininsa kuma ko ina ya shiga ya fita ya zama yana tare da addininsa ba zai shiga wani guri bai ce ya aje addini kamar yadda za ka ji wasu suna cewa mu bar maganar addini tukunna wani lokaci dan adam yake da shi da zai ce ya bar magana addini to wace magana kuma zai yi Allah subhanahu wata'ala ya bambanta addinin musulunci da kowane addini ba karamin kuskure bane musulmi ya rika cewa babu bambancin addini ta yaya babu bambancin addini Allah kuma ya bambanta shi ya bambanta ce lakum dinukum waliyadin kowa ya rike nashi addinin ka ce babu bambanci wannan magana tana da hadarin gaske a jita a bakin musulmi na'am ba a yadda ka cutar da wani ba saboda yana ba musulmi ba kowa ka kiyaye haƙƙinsa sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne amma bambancin addini yana nan wannan addini shi ne na Allah Shi ne wanda ya zabar wa al'umma ya zabar wa dan halittunsa gaba ɗaya su bauta wa Allah da shi kai saboda wani abu ka zo ka ce babu wannan bambancin ka soke shi Allah ya bambanta ce fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'ir wasu jama'ar aljanna za su tafi wasu za su tafi la yastawi ashabun nari wa ashabul janna janna ta humul fa'izu Allah ce ba za su zama daidai ba kai ka ce za su zama daidai ta yaya ta haka babu abinda dan adam zai ji wato babu abinda musulmi zai yi takama da shi yayi alfahari da shi a koyaushe irin addininsa wa zai iya haƙuri da komai akan addininsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a cewa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ce Allah kakka sanya musibar mu a cikin addinin to kowace musiba idan ba a addini ba ce to mai sauki ce za ta zo ta wuce kuma ba za ta bar wani babban tasiri a cikin rayuwar mutum ba amma wacce ta shafi addininsa to ya gama halaka ومن يرتد عن دينه فسوف ومن يرتد عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه idan mutum ɗaya ya yarda sai Allah kawo jama'a ya kawo tawaga ta mutane ɗaya zai yi ridda amma Allah zai kawo bi qaumin yuhibbuhum wa na, ba kai kaɗai ba ne a gurin Allah in ya sha yuzhibukum wa yati bi akari. Allah ya ga dama sai tafiyar da ku ya kawo su haka Allah ya zaɓe ka ya baka wannan baiwa ce yi maka ka riƙe wannan Allah yana cewa yamununa alayka an aslamu kullata munnu tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman balillahu ya munnu alaikum Allah ne zai goranta muku domin shi nuna muku musulunci malayin miliyoyi suna nan suna rayuwa suna fagamniya ba su san Allah Allah ya nuna maka menene Allah menene musulunci to ka rike wannan a duk inda kake kada ka yi wasa rere da shi kada ka yi wasa da shi ka roƙi Allah sabati a kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana roƙon Allah sabati akan addininsa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ce ya Allah mai jujjuye zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka saboda haka musulmi ya dau izina ya za ya dubi ya dau abin lura ya ga cewa waɗanda ba musulmi ba irin yadda suke naci akan su kare abin da suke kai na bata akan su addinin addininka na musulunci za su yi kowane irin abu za su iya yi za su kashe komai da suke so su kashe ba don ko don su ci nasara a kanka kai da kake kan addinin gaskiya ba za ka iya ba da lokacinka ba da dukiyarka da damanka da karfinka wajen ka taimaka addininka idan ahalul batil za su iya yin wannan kamar yadda Allah ya gaya mana yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ce suna kashe ma dukiyarsu dan su batar daga kan hanyar Allah dan su toshe hanyar Allah ce wa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra ce za su ciyar kuma ta zama musu nadama thumma yughlabun sannan da karshe dai ai nasara kansu. su na kafaru ila jahannama yuhsharun to idan har ga yadda suke ba nasara za su ci ba amma kuma ba su daina ba to ina kai da kake tare da alkawari na ubangiji subhanahu wataala Allah ya maka alkawarin cewa matukar zaka rike addinin sa ka taimaka masa shi ma zai taimaka maka ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in ku taimaki Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da digadiganku Allah ce kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne muka dora a wuyan mu inji Allah za mu taimaka mu'minai ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad nace tabbas za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a wannan rayuwa ta duniya da ranar lahira ka duba Allah subhanahu wata'ala ya alkawari amma ga waɗanda suka yi imani idan musulmi suka gaba su ci nasara ba a cikin fafutukarsu ta yau da gobe to su binciki imaninsu domin Allah baya karya alkawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad alkawarin Allah gaskiya ne wa'adallahi haqqan alkawarin Allah gaskiya ne Allah baya saba alkawari don haka ba zai saba alkawari ba ya ainihin kaskanta waɗanda suke muminai kuma ya yi alkawarin zai ɗaukaka su ashe idan ka ga musulmi cikin kaskanci cikin wulaƙanci, cikin tozarta to babu shakka sun saki imanin da Allah subhanahu ta'ala ce su riƙe na umar yana cewa nahnu umma nahnu qaumun a'azzara Allah bil islam ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ce mu al'umma ce ke cewa ainihin sauran sahabbai da tabi'ai cewa mu al'umma ce da Allah ya ɗaukaka lamarinmu da musulunci idan muka nemi izza a wajen wani ba Allah ba ko wani addinin ba Allah ba sai Allah ya kaskanta mu a in da izza fa yana al'izzata lillahi jami'a falillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin Allah ya ce shi yake da izza a hannunsa kaka tafi neman izza a gurin wani ka nema a wajensa shi kuma yayi alkawarin zai ba wa manzansa zai ba wa mu'mine wannan izzar muna cikin wani lokaci da fitintunu suka yi yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya labarta wannan zuwa irin wannan lokaci da fitintunu ta ko ina za su yi ta bullowa fitanu shubuhat wa fitanu shahawat wasu fitintunu ne na shubuha wasu kuma na sha'awa sha'awa sha'awan duniya sha'awar dukiya sha'awar bilki, sha'awar matsayi sha'awar jama'a har su danna zukata annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma sa to kuri baci lokacin ku ku yi ayyuka na kwarai ku riga waɗannan fitintunu domin a cikin wannan lokaci ne annabi ya ce domin fitinun za su zama ka kaifa illailil muslim kamar duhun kamar yankin dare mai duhu da mutane za su yi tafa gamniya su rasa inda za su sa gaba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai waye gari momini amma kafin a kai yamma ya kafirta ya kai yamma yana momini amma kafin gari ya waye ya kafirta nabi ya faɗi kuma dalilin kafirtar ta sai ce ya bi'u dinahu bi aradin min ad-dunya zai yarda ya sayar da addininsa ya sayar da addininsa da wani abu na duniya don wani abu da za a bashi yan wani tagomashi na duniya shi zai karba ya haƙura da addininsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mazi ibari ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hubbil mali wa sharafi ala dinil mar annabi yace kerkeci guda biyu waɗanda suke jin yunwa a jefa su cikin wani garke na tumaki ko na awaki barnarsu ba za ta kai barnar musulmi ya rika jin yana san dukiya da ɗaukaka ba to barnar da san dukiya da san ɗaukaka da san matsayi da san mulki yake yi wa addinin musulmi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai wato barnar da kura za ta ko kerkeci zai a cikin garken dabbobi kerkecin ma mai jin yunwa bai kai barnar da san dukiya da san matsayi a zuciyar musulmi za ta yi wa addininsa ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ku ribaci damar ku ku yi maza ku yi ayyuka na kwarai kafin irin wannan lokaci da mutum zai yi saka fagamniya bai san inda ya sa kansa saboda ka babu abin da ya kai mutum ya rike musuluncinsa ya rike addinin sa a duk inda yake alfahari da addinin sa yayi fa alfahari da cewa shi musulmi ne nabi sallallahu alaihi wa ta'ala yana cewa man ahsanu dinan man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Allah ce babu wanda ya kai wannan iya magana wanda ya kira zuwa ga Allah ya yi aiki na kwarai kuma ya yi tutiya da addininsa a duk inda yake ci inna ni minal musulmi ka ganni nan musulmi ne ne a yau akwai inda mutum zai shiga wai saboda yana neman wani mukami ko saboda yana cikin wasu mutane zai rika boye addininsa a kira sallah ba zai ce a tashi ayi sallah ba ko ba zai ce zan tashi in yi sallah ba zai zauna a cikinsu ya bar sallarsa ta wuce ko a ɗauko wani batu kamar ɗan majalisunmu da za a ɗauko wani batu na cin zarafin musuluncin da yake tutiya da shi amma ba zai iya tashi ya kare musuluncinsa ba ko al'umma tana cikin wani ƙangi al'ummarsa ta musulmi ba zai iya kawo wani ƙuduri ba da zai ƙoƙarin ya ga an fitar da al'ummarsa saboda ka a ce shi musulmi ne amma ɗaya ɓangaren yana ganin yadda suke nuna alfahari da musuluncinsu suke alfahari da musuluncinsu ɗayansu zai yi magana su ci su yi alaluya a cikin coci a cikin majalisa amma kai in ka ce allahu akbar shi kenan sai an buga ka a jarida saboda haka ya kamata musulmi duk inda yake rike addinin musulunci sai ya san cewa musuluncin nan nashi shine rayuwarsa idan babu wannan ba shi da rayuwa da shi da matacce daidai suke har gara matacce in ya mutu akan imani wannan mai rai ne Allah ce aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha haka musulunci shine rayuwa shine ran ruhinka in ka rasa shi ka rasa ruhinka كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هناك ركع الديني لطيعة أكنسة لجاجر شو أكنسا شيني هوية شيني ايدنتيتي نمسلمي أكوية وشي كما شيني زي zai الله يباك ya ya baka nasara ya baka daukaka ya tsaya maka ya shige maka gaba Allah ka shige mana gaba Allah ka shige mana gaba duk abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana Allah ka dawo da zukatan musulmi zuwa ga addininka Allah ka dawo da zukatan musulmi zuwa ga addininka Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين